فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة uwa, النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرنق وطن رمضان إدراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم da gabar maka zuwa madina na da hekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da tara ga watan uku a girgorian kalanda ga watan biyu ne ko? ko watan uku ne a watan uku a Gregorian calendar shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi dai a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti Allah ya ji kansa da rahama ya hada mu da shi a aljanna wanda in jama'ar musulmi ba su manta ba wannan masallaci yana nan a cikin anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sile a kuma nan cikin fadar jihar gombe muna nan a cikin wannan sura ta mai albarka suratul luqman wanda daga sauka na ayoyi ko surori daga Allah ita ce sura ta hamsin da bakwai amma idan ka kirgo jeren giyar surori da suke cikin alkur'ani ita ne sura ta talatin da ɗaya kuma tana da ayoyi talatin da hudu a cikinta sura ce makiya bittifaqil ulama malamai sun haɗu akan cewa sura ce yar makka mun kwana a nambar aya ta goma sha biyu a jan da malam ya mana jiya za mu tashi a lambar aya ta sha uku har ilau saboda akwai sauran bayanai da ba mu yi ba alarama bismillah na'am yadda muka yi bayani jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya fara karanto mana wannan wasiya ta luqmanul hakim wato lukuman mai hikima lukuman mai ilimi lukuman mai iya isar da sako lukuman mai azanci lukuman wanda Allah maɗaukacin sarki ya bashi basira ya bashi ainihin wato zalaka ta harshe ya kuma bashi imani da takawa da tsoron Allah da wa'azi da karantarwa Allah ka haɗa mu da lukuman a jannatul firdausi jiya mun yi bayanai game da gaba ta farko da gaba ta biyu game da wannan ja shi ne tun daga faɗin Allah wa idh qala luqman li binihi tun lokacin da luqman ya gaya wa ɗansa wa huwa ya'izuhu yana masa wa'azi yana ce masa ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billah kar kai wa Allah shirka inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda yake mai girma mun faɗa kan cewa babu laifin da ya kai shirka babu wanda kuma ya kai shi masifa ko ba laifin da ɗan adam ke tafiya gaban Allah ya gagara samun rahama in ba shirka ba an gani inna shirka la zulmun azim yace wa wasainal al insana kuma mun yi wa ɗan adam wasiya malamai sun yi sabani akan cewa shin wa wasainal insanan nan jumla ta itiradiyya wato Allah ne ya gaba da magana ya katse maganar wasiyar lukuman ko kuma a'a dori ne kan ainihin wato wasiyar lukuman wasu malamai suka ce a'a da Allah ya fara maganar wasiyar farko da luqman yayi wa ɗansa na magana akan shirka to sai kuma ya zona da maganar biyayyawa ainihin wato iyaye ina fata an fahimci magana saboda watar ka'ida ta Allah da yake maganar haɗawa da maganar cewa a biya haƙƙinsa na bauta masa sannan a kyautatawa waye a kyautatawa iyaye da aka sai ya jona da wannan magana wasu kuma suka ce a duka a maganar lukuman ne hikayatun alin lukuman wato kamar Allah ya hakaito mana abin da lukuman ɗin yake gaya wa ɗansa cewa daga cikin wasiyarsa ya ce masa wa wasainal insana Allah ya ce mun yi wa ɗan adam wasiya ina fata an fahimta bi walidaihi game da iyayensa hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyarsa ta ɗauke shi ko ta ɗauki cikinsa wahanan ala wahanin ƙala mujahid malam mujahid ya ce mashakkatan ana nufin wahala wahanil waladi shine wahalar ɗaukan ɗa a cikin ciki wa qala qatadatu jahadan ala jahadin wato rauni kan rauni wahala kan wahala wa qala ata'ul khurasani ata malam ata'u shi kuma yace ba'san ala ba'sin wato rauni bisa rauni shine ma'anan wahanan ala wahanin wato rauni bisa rauni ta sha wahalhalu da sauran abubuwa saboda haka shi ma dan adam to yi tsoron Allah idan ya kai wani mataki na girma to ya kyautata wa mahaifiyarsa ina fata an fahimta Wasu saluhu fi amaini yaye shi a cikin shekara biyu jiya mun fitar da wani hukunci da malamai suka yi gaba da cewa ana iya samun ɗa ya zamanto ɗan shidanni ɗan wata shida kuma ya zama ɗan mutum ba wani abin mamaki ba ne idan aka ɗauki fassara wannan aya da kuma su ayoyi makamantansa wanda jiya mun yi bayani ga wanda yake buƙatar ƙarin bayani sai duba tafsirin mu na ranar 19 ga watan Ramadan 2026 na fata an fahimta Allah ya ce shi kurli ko gode min mun yi magana nan ma game da gaba ta godiya ga Allah mun kawo kissoshin annabawa irin su annabi Dawud da irin su annabi Sulaiman da sauransu game da yadda suka yi ta gode wa Allah akan ni'imomin da Allah ya musu na ilimi da annabta da ainihin wato mulki da Allah madaukakin sarki ya basu ba su ja baki suka yi shiru ba ba kuma su shantake suka ci gaba da tambele ba a'a sun yi aiki da wannan ni'ima da Allah ya basu wajen gode masa da yi masa ibada sannan sun yi buɗi bakinsu sun ta maimaita kalmomin godiya ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala jiya duk mun yi bayani akan wannan gabobin sai Allah madaukakin sarki yace wali ka bayan ka gode min to nima kuma ka ainihin wato ka kayan ka gode min ka gode wa iyayenka ka mutunta su ka karrama su ka ba su girman su da mutuncin su ilayyal masir gare ni ne mashin ku da makomar ku baki daya take to gabar da ban samu muka bayani akan ta ba shine wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun idan iyayenka suka nemi jayayya da kai akan kai mun shirka da wani abu wanda baka da ilimi akan sa fala tutaihuma Allah ya kar ka bi su wato diyan da Allah yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya biyan da Allah yake cewa wa sanal insani walidayhi ihsana biyan da Allah ya cewa wa sanal insani walidayhi husna da dai shauran gabobi makabanta wannan to ka sani kuma ita wannan biyayya ta iyaye tana da limit tana da iyaka shine in suka saka ka abin da bai saba wa Allah ko ya saba wa sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama babanka ya ce maka ka sha giya ba za ka sha ba ko ba haka bane babanka ya ce ka sha wiwi ba za ka sha ba babanka ya ce ka kashe rai ba za ka kashe ba babanka ya ce ka ci haram ka zalunci wani ba za ka yi ba wannan gona ce ta ubangiji an shiga an saba wa Allah ina fata an gane saboda haka komai muhimmancin mutum da girman girmansa to ƙa'ida shi ne duk abin da zai saka ka kare saba wa abin da Allah ya ce da abin da manzan Allah ya ce ko da babanka ne ko da mamarka ce wasu gurare ne kadai wasu malamai suke ganin duk da abin ba abu ne mai kyau ba amma kamar ya zama wajibi ne kai wa iyayenka biyayya misali babanka ya kira ka ya ce saki matarka ba na son zaman ka da ita ko mamarka ta ce sake ta ba na son zama da ita za ka sake ta ko ba za ka sake ta ba eh tun yaushe <laughs> baban noyar ya ce tun yaushe eh amma kafin dai a yi sakin a ɗan yi musu rarrafi ko eh a tambaya mama lafiya baba lafiya muna zaune lafiya da wancan kuma a ce mu rabu lafiya eh in ya kawo dalilai da suke nuna lallai ilalla zamanka da wannan matar akwai hatsari a aƙidarka da tauhidinka da musuluncinka da rayuwarka to dole kai masa menene biyayya an gane magana da kyau ko amma idan babu wani dalili mai karfi da ya nuna wannan matar zamanka da ita matsala ce to sun alamai suka ce bai halatta ka sake ta ba amma wasu malamai su ne kashi na uku suka ce su kuma ya halatta ko da ba matsala ka sake ta kuma suka kawo dalilansu da ya tabbatar da haka na fata an fahimci magana an gane ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina jin abdullahi dan umar ne ko abdullahi dan umar babansa yace ya saki matarsa yawa abdurrahman bin abi bakar ne siddiq ne ko yace ya saki matarsa yace ba zai sake ta ba ya buga ya buga ya buga karshe dai ya ƙi yadda da maganar sai shi abubakar na siddiq ya kawo ƙararsa gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa ga dana na sa hiya saki matarsa amma ya ce ba zai sake ta ba sai manzo Allah ya sa aka kira dan sai ya ce masa tsalliqha ka je ka sake ta na fata an fahimci magana yanzu wannan hadisin ya nuna mana wajibi ne kaga dai ai duk inda ake tsammanin salaha da tsammanin zaman lafiya da kwanciyar hankali ai bata wuce kan sahabban annabi Muhammadu da matansu ba haka ne ko ba haka ba to amma tare da haka yace ya saki matar ya ya sake ta karfe kai kararsa gurin manzan Allah manzan Allah ya kira shi ta masa je ka sake ta bai tsaya bincikar me dalili ma da yasa sai na Abubakar yace a sake ta ba ina fata an fahimci magana saboda haka malamai suka ce hatta akan wani abu wanda ana ganin kamar laifi ne ko kuma kuskure ne ko ba daidai bane to matukar iyaye Allah ya ba su dama ko annabi ya ba su dama ana musu biyayya a wannan abu wannan maganar tana da sarƙaƙiya kwarai da gaske abin da ya sa nace tana da sarƙaƙiya wasu suna amfani da irin waɗannan maganganun suna tilasta ƴaƴa su yi abin da bai kamata ba saboda suna ganin suna da wannan fawa ko shakka babu suna da fawa ko shakka babu suna da ainihin wato iko na su wannan amma wallahi mu sani cewa yana daga cikin babban abin da ya kamata mu kula shine haƙƙin zamantakewa dan nan yana son matan nan ba saba wa Allah take ba ba yin abin da bai dace ba take yi kawai dan ka dogara da wancan hadisi ko wancan kissa ka dinga sa ƴaƴanka suna sakin mata wallahi tallahi ba daidai bane ina fata an gane shi ma sayyidina Abubakar inda za a tsaya a fashin baki game da abin da ya sa ya bada wannan umarnin na tabbata cewa za a ji cewa gara da aka yi hakan maimakon a ce an ƙi yin hakan ina fata an fahimta sannan kar ka manta annabi muhammadu shi wannan hukuncin shi kuma ko da dai Allah baya sanar da shi gaibu to sau da yawa Allah yakan kimsa masa ma'ana ko da dai bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi ko to sau da yawa kuma Allah yana kimsa masa sanin wasu abubuwa wanda suke karkashin kasa wanda da ni da kai ba ma iya ganewa ina fata an fahimci magana ba ma iya ganewa shi yasa wata rana ya yi rabo da ya rabo sai ya bawa mutanen ina mutanen makka ya ba su abubuwa da yawa Habbai. sai ya hana mutanen madina ya ba wa kaɗan daga cikinsu sai wasu ka koma suna ta surutu da ƙananan maganganu kaga su sun ga abin ne a aikata ba su san meye manufar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na yin haka ba to shine sai ya kira su yace musu haba jama'a yace na rantse da Allah da akwai wani abu a hannuna wanda ya saura yace falan udakhirahu ankum ba zan ajiye na hana ku ba yace kuma ku sani ku kun fi mutanen makka morewa domin su sun tafi da kayan karau na ganima da kayan karau na kaza ku kuma kun tafi da annabi muhammadu ma'ana wa yafi wani morewa su suka su mutanen madina to amma yace ku dinga daga hankalinku akan abin duniya bayan ku kun ɗauke manzon Allah gaba ɗaya su yanzu maneji suke yi ana lallahin zukatansu da kan ransu ya baci <laughs> ina fata an fahimta to sau da yawa annabi zai yi abu yana da wata hikima da ya sa ya yi abun amma kai ba za ka gane ba in ba wala Allah bukata ta sa ya yi bayani an fahimci menene hikimar ba kuma ba wannan ba hatta ga mutane masu kafasiti da waɗanda Allah ya musu basira matukar kun yadda shugabanninku ne in sun yi hukunci ku daina ɗaukar zafi a kai kai tunaninka ba zai taba hango maka meye dalilin da yasa akai kaza ba ko ba abu ne wanda sai an zo an hura lasifika an faɗa ma meye dalilin da yasa aka yi hakan ba in aka ce komai sai an yi jawabin da yasa aka yi haka ai ba za ka taba zama mai sirru ba a rayuwarka haka ne ko ba haka ba kuma al'amuran ka za su zama kullum a bankaɗe amma in ka yadda da malaminka ko ka yadda da jagoranka ko ka yadda da shugabanka a kowace ma'aikata a kowace farastatar a kowace ministry idan yayi hukunci a tsakankaninku to karka dinga daukar zafi ka ce me yasa akai haka in an ce sai an gamsar da kowa ga dalilin da yasa akai haka to lalle ku akwai al'amuran da bayyana su zai haifar da bala'i da tashin hankali shi yasa hatta tambaya Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tasalu madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani la tasalu an ashiya kar ku dinga yawan tambayoyi game da wasu abubuwa in tubu da lakum tasukum idan bayani ya bayyana akan waɗannan al'amuran wallahi ba za ku ji dadin sa ba za ku sha wahala ne kawai ina fata an fahimci magana wahala za ku sha game da yi muku bayani game da waɗannan abubuwan don haka ku ja bakin ku ku shiru shi yafi an gane magana da kyau ku wa in tasalu an hahina yunazzalu Qur'an? tubda lakum in kuma kuna yawan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da Qur'ani ke sauka lokacin da ake masa wahayi to fa shi Allah baya jin kunya zai ma'ana baya jin kunyar faɗin gaskiya zai fayyana menene hukuncin abun kuma wallahi za ku sha wahala ina fata an fahimta yasa a wani guri yace wa alamu anna fikum rasulullah rasulullah Na'am. na'am ula'ika Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alamun ku sani anna fikum rasulallah a cikin ku akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam law fi kathirin min al-amri la'anittum wallahi da annabi zai dinga biye muku akan abubuwa da yawa wahala za ku sha mana duk abin da kuka zo da shi ku ce sai an muku jawabi duk hukunci ku ce sai an bayyana muku duk wata doka ku ce sai an karanta muku Allah ya ce in za a biye muku da yawa wahala za ku sha shi yasa wannan tarawihi da muke yi jama'a farko annabi Muhammad ya fara yin ta a cikin jam'i da shi da sahabbai to sai ya ga sahabbai suna fitowa suna cika masallaci to tsoron kar a farlanta ta sai annabi ya koma gida ya dinga yin ta a gida sallallahu alaihi wasallama ya daina yin ta a cikin masallaci sahabbai suka dinga zuwa kofar gida suna yi lokacin sallah ya rasulullah a fito annabi yake fito ina fata an fahimci magana lokacin sallah yayi a fito annabi yake fitowa haka aka ci gaba da tafiya manzon Allah ya ya fito kowa yana sallan nan a gidan shi har sanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya rasu bai ci gaba da yi wa sahabbai jam'in ta ba amma da farko ya fara to da ya kwanta ya rasu lokacin sai na abubakar haka aka ci gaba lokacin sai na umar to a lokacin ne sai sai na umar ya fito masallaci tsakiyar dare inda lokacin da ake sallar tahajjud din nan kamar yadda ya zo a cikin muwadda ta imamu maliku ko sai zai samu nan mutum biyar suna jam'i can mutum goma can mutum ashirin can mutum takwas sai ce ina ga garan haɗa ku akan limami kwaya ɗaya yafi alkhairi akan barku a haka suka ce Umar ya bayyana tsantsar iliminsa a wannan gurin domin dama tsoron kar a farlanta ya sa annabi ya daina yin ta a ina a masallaci tare da jama'a to yanzu wanda za a farlanta a hannunsa baya duniya haka ne ko ba haka ba da haka in an dawo an haɗa mutane a ƙarƙashin limami kwaya ɗaya na musu to shi kenan magana ta zauna tunda da ba wanda zai zo ya ce wajibi to tun daga nan aka sunnanta mana ita aka zo ana yin ta har rana mai kamata yau amma kawai sai kaga wani an kafa masa lasifika yana cewa wai tarawihi da tahajjud wai ba sunnar manzon Allah bane ko ba ku ganshi ba kun ganshi ai ko ta to kaga na malikun da yake yana bi ma ƙarya yake yi domin ga tana a cikin muwadda bayanin ga hina a cikin muwadda na Imam Malik amma sai mutum ya zo ya ce maka wai tarawihi wai da tahajjud wai babu ita a sunnar manzon Allah saboda ya rena mutane hankali ko kuma yazo ya ce muku wai idan dai kana da hujjar yin tarawihi to kana da hujjar yin maulidi ko kana da hujjar yin kaza na bid'a ko shakka babu wannan akwai wauta da rashin hankali da rashin ilimi a ciki Allah ya shiryar da mu kafin mu ci gaba da karatu muna tare da imam saboda suna dan sauri gaskiya za su wuce ya kamata mu gabatar da su za su wuce wani guri bayan nan muna tare da imam na police headquarter da kuma wasu jami'an ainihin wato a rundunar 'yan sanda ta Najeriya reshen jihar Gombe Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi na farko akwai CSP Nasiru Suleiman ina CSP Nasiru Suleiman shi ne babban limamin namu ko to Allah ya saka da alheri <laughs> muna godiya sannan da zuwa sannan ku da zuwa sannan muna tare da ASP Salisu Adamu ina ASP to Allah ya albarka ASP masha Allah jazakumullahu khairan muna godiya da ziyara sannan muna tare har ilo da SAAC Muhammad Muhammad ko to masha Allah wannan kan namu ne <laughs> dama kuna tare kullum eh insha Allah to sannan sai a inspector Muawiya Abubakar inspector barka da zuwa masha Allah Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada to waɗannan bayan Allah sun ziyarce mu ko da yake tsakiyar karatu muke amma da mun so mu bawa koda mutum ɗaya dan yi bayani to amma gaskiya muna tsakiyar tafsiri muna musu gaisuwa da fatan alheri Allah ya saka muku da alheri da wannan ziyara imam Allah ya sa a gama lafiya Allah kuma ya ƙara wa wannan gari namu zaman lafiya Ƙoƙari da kuke wajen bawa al'umma kariya Allah ya biya ku da aljanna muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri masha Allah masha Allah masha Allah to wannan shine a takaice dan haka ƴan uwa ku sani wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane game da mas'ala ta wanda ke sama da kai ba komai zai baka na doka ka bi shi ba ina fata an fahimci magana ba komai zai gaya ma ka hau kai ba dole sai abin yana da alaka da yadda Allah ya ce ko yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da aka yi wa in da hadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma sai ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma a nan duniya kai musu mu'amala mai kyau ina fata an fahimta ka ga dai yanzu a Annabi Ibrahim ba yadda babansa bai gaya masa ba ya ce zai sa a jajjefe shi za ce ko ya kaurace masa ko ya dukan tsiya amma haka ya dinga ya abati kaza ya abati kaza ya abati ya abati ya babana kaza ya babana kaza yayi tamar maganganu na lutsufi da maganganu na tausayawa da maganganu na nuna cewa har yanzu dai duk da babansa ba musulmi bane amma yana masa biyayya a matsayinsa na uban shi ina fata an fahimci magana to kada dan addinin ku ba ɗaya ba ko don aƙidar da kuke kai ba ɗaya ba ka dinga masa rahin mutunci a matsayinsa na uba wannan ba daidai ba ne a matsayin na uwa wannan ba daidai ba ne to ballantana kai musulmi shi musulmi ka ce za ka bar karan tsaye saboda yana da wani laifi ko wani kuskure wannan ko shakka babu rashin hankali ne jama'a mu dinga kwatanta abin da wani abin da mun san ba zai taɓa yiwuwa ba yanzu don allah jama'a ba faje zai sa sarki a gaba ya faɗa shi da fada akan sarki yayi wani kuskure bai isa ba to tsakaninka da Allah yanzu da sarki da babanka wa yafi daraja Hata a gurin Allah babanka yafi daraja shi yake da girman haƙƙi na ka mutunta shi to idan zai zama ba za ka iya fada sarkin garinku da fada kai mai anguwar anguwar kuma wallah ba kai saka je ka fada shi da fada ba ko da ku abin da ya lallai ya tabbata kuskure ne akwai hanyar da za ka bi cikin lumana don a zauna lafiya ka isar mar da sako wato babanka dan bai da rawani ne shi ne za ka zo ka ta za ka ci mutuncinsa ko shi dan bai da wata hagalare ko dan bai riƙe da wata kujera to kaga wannan ko shakka babu akwai raina matsayin wanda Allah ya bawa matsayi saboda haka mu ji tsoron Allah da Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala sai ce wa sahibuhuma fid dunya tare da cewa ba sun umarce ka da abin da bai halatta din ba amma Allah ya ce ka kyautata musu mu'amala suna umartar ka da abin da ba kyau ba za ka aikata ba amma kuma ba za ka daka musu tsawa ka hantare su ka musu abubuwa marasa kyau na rashin mutunci ba saboda me saboda sa na uba ya danna wannan sai dai ka bi hanyoyi in ma kana da dabara ka je ka nemi abokansu da sa'annunsu wanda suka yi wasan ƙasa tare ka je gabansa ka fashe da kuka ya ce kai ɗana me ya faru to wallahi abokinka ne baba abun fa yaki nayi nayi nayi yaki ya fahimce ni ya ce dole sai nayi kaza na ce bazan yi ba ya ce kaza ni kuma kaga ubana ne ba zan iya masa rashin kunya ba dan Allah ka je kai mar magana to shi tunda abokinsa ne tare suka yi wasan kasa in yazo zai fara kama kwallon rigarsa ta ya fusgo shi ya ce na ji kana matsa wa ɗana billahi da in ka ƙara ranka zai ɓaci kai kana gefe kana kallon ko ba haka bane <laughs> ya gaggaya mar maganganu ya tuttura masa da wasu maganganu na yarinta ya ce to kan na sake ji ɗana ya kawo min ƙarar cewa kana saka shi kaza kuma wallahi a dalilin haka sai kaga ya rabu da kai saboda shi ya kai ya gaya masa shi ya kai ya ci shi ya kai ya tsawatar masa amma kai baka isa ba wane kai na gaba da kai ya yi tsararo ina fata an fahimci magana to shine wa huma fi duniya. ma'arufa ka kyautata musu mu'amala a nan harkar rayuwar duniya amma karka ce ka mu'amalance su irin yadda za ka mu'amalance sa'anka wannan ba daidai ba ne. wanda za ka mu'amalance abokinka wannan ba daidai ba ne. wannan matsayinsu ya wuce haka sai su bi sabila man ba ilayya ka bi tafarkin wannan wanda ya maida al'amarin su zuwa gare ni thumma ilayya marji'ukum sa'annan gare ni makomar ku take fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna zan ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa to sai me sai me ma na'am إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ Allah ya saka da alheri a daren ma, ci gaba da wasiyoyi da nasihohin lukumanul hakim, yace masa ya bunaye ya kai ɗana, inna ha in ta kumi habbatin min hardali, inna ha ai inna alhassulata. ko inna tabi'ata ko inna amala na fata an fahimta lalle shi ɗabi'a ko hali ko aiki wanda yake mai kyau ko mara kyau in ta ku misqala habbatin min hardali ko da bata wuce ƙwayar komayya ba kwayar zarra ba shine min hardal ƙwayar komayya na fata an fahimta wata ƙwaya ce wanda malamai suka ce saboda kankantarta ka ɗauke ta kamar tsuntsuwa ce to za ta iya shiga cikin idanu ta yi koyi ta kyankyashe ƴaƴan su tashi kai da kake da idon baka ma san tashi goma. ba <laughs> da Allah karama ce wannan ko ba karama ba ce eh karama ce ko to wannan shi yake nuna kankantarta to aiki ka ji da kyau ya kai ɗana ne yana gaya wa ɗansa komai kankantarsa komai ranin rashin girmansa in bata wuce wannan ba a matsayin kankanta fatakun fi saharatin sai ka je ka yi ta a wani falalan dutse wani guri wanda yake dutse da sai ka je ka yi ta a gurin ta bace kamar kowa ko microscope aka saka ba za a ganta ba ko na fata an fahimta aw fi samawati ko ka tafi wani lungu a sama ka je ka aikata ta aw ardi ko ka tafi wani bangare a doron kasa ka je ka aikata ta ya ati biha Allah wallahi sai Allah ya zo maka da ita a ranar tashin alkiyama don Allah duk mai hankali ya ji wannan magana ba zai nutsu game da al'amarin Allah ba a ce aiki komai kankantarsa mai kyau ko mara kyau ko bai wuce kwayar komayya ba wanda muka ce a matsayin kankantar kwayar komayya za ta iya haihuwa ta yi koyi a idan mutum ta kyankyashe ta yi kwanci har ƴaƴansu girma su tashi kai da kake da idan baka ma san tashi gaba saboda tsabar kankanta amma Allah ya ce ko da dai da haka ne ka tsuya a sama ko a ƙasa ko a kan wani dutse ka je ka aikata gobe kiyama sai Allah ya zo maka da ita ai kai ka san al'amari ya kai al'amari wallahi dole mu tsoron Allah na'am yace wa nazaru mawazi wa nazaru almawazin alqista wa nadau almawazin alqista li yawm alqiyama mun za mu sanya wato ma'aunan adalci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'aunan da ba za su zalunci kowa ba mafajin da ba na arkomi ba an san arkomi aiko a'udhu billahi ba ku san arkomi ba komanda waye arkomi a arkomi shine mai sai da kayayyakin auna auna mana eh mai sai da gero dawa masara shinkafa eh me ne ce kayan au wannan aika wata magana ka faɗa arkomi shine sunansa za ku biya kuɗin hausa billahi la ilaha illa za ku biya kuɗin hausa eh to ga Hausa ma ai ya bani kunya kwamanda yau ka bani kunya kai ma baka san arkomi ba <laughs> ina ganin kai ne dan ba haushe a kusa da ni ina fata an gane ma'ana ha lalle ita wannan aiki wa nadu mawazin alqis za mu tsora ma'aunan adalci liyawmil qiyama ma'aunin ba da dabara irin na arkomi ba ma'ana ba kwanan awu ba ba sikeli ba ba tef ba wanda kana ji kana gani ake auna ma kuma kana kallo ana cutar ka kuma ba za ka gane ana cutar ka ba ko ba haka bane to shi na Allah na adalci ne fala tuzlamu nafsun shay'a Allah yace ba za a zalunci rai ko me dai da kwayar zarra ba sai yace wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha ko daidai da kwayar komayya ce na zunubi ko na zalunci mutum ya je da ita filin tashin alkiyama Allah ya ce na rantsi da Allah sai mun zo masa da ita wa kafa bina hasibina ai ya isa musu Allah mu zama masu ƙididdiga da lissafi mun isa mun kai mu zama masu ƙididdigar ayyukan mutane da lissafi dalla dalla ba cuta ba cutarwa la barara wa la dirara Allah ya ishe mu haka na. Mm-hmm. al-yawma a yau za kullu nafsin za a saka wa kowace rai la zulma al-yawma Allah ya ce yau kan ba zalunci bima kasabat da abinda ta aikata al-yawma za kullu nafsin ma kasabat bima kasabat la zulma al-yawma al-yawma za kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm a yau za a saka wa kowace rai da abinda ta aikata Allah ya ce babu zalunci a yau idan a duniya ka zalunci yan uwanka to anan dai babu zalunci ina fata an fahimci magana la zulmal yau ba zalunci a yau inna allaha sari'ul hisabi lalle Allah mai gaggawar hisabi ne shi yasa wani iko na Allah bari in gaya muku wani abu da za ku gane izza da buwayar ubangiji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yakan yi addu'a na cewa Allahumma hasibna hisaban yasira Allah kai mana hisabi hisabi mai sauki har addu'a manzon Allah yake yi wannan filin tashin alkiyama da kuke gani wallahi in an ba a taba shanya ka a duniya ba to akwai ranar da za a shanya ka in ma kuma an taba shanya ka a duniya ka ji wani haushi akwai wanda ya taba shanya ka ya watsar da sha'aninka ya manta da lamarinka da kai kaici da bakin ciki ya cika zuciyarka na rantsi da Allah baka ga shanyawa ba sai a ranar tashin alkiyama ina fata ji magana a ranar ne Allah zai watsar da mutane malam Allah zai banza da mutane ya ƙi kula su kuma yana kallon su hmm. Me ya faru? ونراه ta'arudul mala'ikatu ilaihi mala'iku suna hawa zuwa gurin Allah fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana a wata rana wanda abun auna ta shine shekara 50 kwatan kwatin ta shine shekara 50 wato akalla akalla tsayuwar tashin alkiyama kowanne yini sa ya kai shekara 50 inji Allah a wani guri da Allah ya tashi titi ya kai shekara dubu ma wa kana yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna wa inna yawman inda rabbika wata ra'ini wani yini guda daya a gurin ubangijinka a ranar kiyama ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne mai mata uduna daga irin kwanakin ku da kuke kirgawa ina fata an fahimta Allah ya ce bir sabaran jamila kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya rungumi wannan aiki na da'awa da karantarwa da dora mutane kan turbar Allah da ta manzon Allah Allah ya ce duk ku yi hakuri innahum yarawnahu ba'ida kafirai suna ganin abin yana nesa wa narahu qariba mu kuma abin a kusa da mu yake ina fata an fahimci magana to da Allah ya faɗa a can ƙarshen wancan magana da malam ya jawo mana da alaran ma ya jawo mana waɗancan ayoyin cewa inna Allah sari'ul hisab da kuma wancan addu'a da annabi yake cewa Allahumma sahibna hisaban yasira malamai sai suka ce idan kiyama ta tashi kowa Allah zai masa hisabi gwargwadon matsayinsa a gurin Allah wani saboda tsabar Allah ya yadda da shi kawai sai dai ya gan shi a bakin gabar aljanna ana shirin shigar da shi sai tambaya ni kan ina kiyaman ne ya ta an gama ya Allah ka sa muna cikin irin wanda za a yi wannan alheri ya Allah ya ce ina siradi da ake ya ce ai ka wuce ai ina kaza ina kaza ya ce duk ka wuce wani haka Allah zai mar ya Allah ka sa muna cikin wanda za a yi wa irin wannan Allahumma hasibna hisaban yasira wallahi wani kuma in ji annabi Muhammadu ya ce za a zaunar da shi a dankwafar da shi a share lamarinsa a watsar da sha'aninsa wallahi tallahi Allah ya yi kamar bai san da shi ba kuma wallahi yana sanar da shi ya share kwanaki ya share shekaru ya share yininnika rana zufa komai a zo hawan siratsi ga gado mala iri-iri akwai gadar amana akwai gadar sallah akwai gadar gaskiya akwai gadar iyaye akwai gad babu wata gada na wani aikin alkhairi ko na sharri wanda babu ita akan sirafi wani wallahi tallahi annabi muhammadu cikin hadisul bukhari ce zai jibta wannan siratin kaman iftawar ido kawai sai dai ganshi ga aljannar ya zo bakinta wani kuma zai biyo wannan gada akan wannan sirati yana tangal tangal kaman zai faɗo da shi kana ala rabbika Allah ya kuwa in minkum illa wariduha Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wanda daga cikin ku face sai ya bi ta kan wannan siradi kuma kasan wutar jahannama ce yasa cikin hadisin bukhari annabi ya ce wa fi jahannama kalalibur a can kasar wutar jahannama akwai wasu ƙugiyoyi su kuma mutum yana bi yana ƙoƙarin ya haye ana tare shi a kowanne checkpoint ana masa tambayoyi sannan kuma ƙugiyoyin wutar nama suna kawo mar tafka don su watsa shi cikin wuta Allah ka tsare mu daga wannan masifa mana haka za a ci gaba da tafiya wani ya tsallake an yayyage shi wani sai an fusgo shi ta nan yayi galau galau kamar zai fada sai ya dawo malam in yi saiti Allah wallahi ka kwatanta abin dan ka gane abin bala'i ne saboda an ce ba bata wuce kaifin reza ko kuma silin gashi ba kuma haka zan bi haka zaka ba haka kowa zai bi yace babu wasu waɗanda a manzon Allah yace babu wasu waɗanda suke da sauki sauki a cikin al'umma sai annabawa yace wa kalamur rusul yawma Allahu Allahumma sallim sallim su kansa annabawan suka zo bakin gaba ba abinda za su iya yi maka irin sai Allah ka kubutar da su Allah ka taimake su su haye wa fi jahannama kalalibun a cikin jahannama akwai kujiyoyi suna kawo wafta wani zai wuce an tizgina man ya kai kilo biyu ya yi wutar jahannama wani an tizgina man ya kai kilo biyar ya kai wutar an kai cikin wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai yace wani zai hai amma a jikinsa babu ko daidai da tsokar da ta kai ailoma ɗaya a jikinsa gaba ɗaya ƙugiyoyin wutar jahannama sun cinye su idan ya isa bakin gaba a hakan ma ya gode wa Allah idan ya isa bakin gaba a wani ruwa kusa da shiga cikin aljanna ana kiransa ma'ul hayati ruwan rayuwa manzan Allah ya ce sai mala'iku su kama wannan sikeleto wannan kwarangwal ɗin kashin nasa sai su tsoma shi a cikin wannan ma'ul hayati din yanda ka san mai tuyar kosai in ta yaji kosai ta jefa ba yana yin tu hakan nan ba to wallahi haka shi ma zai tu a cikin wannan ruwa tu hakan nan sai duk naman sai tsuro duk naman da aka yazzabje aka yanyanke aka tittizge sai tsuro sai lullube jikinsa daga nan sai a bude kofar aljanna a ce shiga Allah ya taimake ka billahi lillahi ka kasa butar jahannama <laughs> shiga Allah ya taimake ka to mu ko haka ba masu Allah ya bana wallahi Allah ya sa muna cikin masu wucewa kamar kiftawa da bismillah din nan Allahu akbar ala ramma Allah ya hada ma aljanna lillahi ghaibus samawati wal ardi sanin abin da ke sammai da kase gaba ɗaya yana gurin wane ne yana gurin Allah Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhim bil basri aw huwa aqrab shi fa lamarin kiyaman nan da take gani mu a gurin mu bai wuce kamar kiftawar ido ba ko kuma ma bai kai kiftawar ido ba dan Allah jama'a kiftawar ido tana da sauri ko ba ta da sauri gwada ta yanzu ka gani wale kawai hakan nan wale kowace kiyama ta kai ta kifta abu wallahi Allah ya ce to wallahi al'amarin kiyama mu a gurin mu to Allah bai wuta kamar kiftawar ido ba an huwa aqrabu kai ya ma fi kusa game da kiftawar ido sama da kiftawar ido sai sai ne inna Allah sari'ul hisabikum inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai Allah ka kai mu asa'a da haka yake cewa ah, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin فتقوم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله شيتي إن الله للي الله لطيف مسنيني جمدا دكنا الأمر فتون أكتي لطيف أنا نفين يعرف دبيب نملة سوداء في الليلة الظلماء على صخرة الظلماء حيث كانت يعرف دبيب نملة سوداء الله يا سن zai iya nuna maka takun bakar tururuwa alas sakaratin zalma akan bakin dutse mai duhu fi lailatin zalma a cikin duhun da ya fi kowanne duhu na dare don Allah in ba Allah ba waye sai nuna wannan taku ba fa na fara tururuwa ba na baka bakar ma kuma akan bakin menene dutse bakin dutsen ma kuma a ina cikin duhun dare to Allah idan tururuwa ta taka zai iya nuna ma inda ta taka shine latsi Allah ya san komai ba wani abu komai kankanta da yake buya wa Allah ya isa ya sani ya ba wa kansa wannan ilimi ya ba wa kansa wannan fahimta da wannan basira ina fata an fahimta khabir malamai suka ce shine mai ba da labari irin kalan labarin da ba wanda zai baka hika gamsu in ba Allah ba saboda ya fi kowa sanin matsala shi ne latifin khabir ina fata an fahimci magana sai Allah ya sake cewa lukuman ya ci gaba da yi wa ɗansa nasiha ya ce ya bune ya kai ɗana A ƙin salata ka da sallah kaga daga ciki ya masa wasiya game da yi wa Allah tauhidi ya zo masa wasiya game da aikata aikin alkhairi da kaucewa ayyukan menene sabo yanzu kuma yana masa wasiya game da sallah domin manzo Allah ya ce al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah abin da ya rage tsakanin mu da kafiri ita ce sallah wa man taraka hafa kad kafara wanda ya barta to ya zama arni kana barin sallah ka zama kafiri inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka babban abin da zaka yi wa danka nasiha bayan barin shirka da ya rike tauhidi bayan barin aikin banza ya rike ayyukan alkhairi shine kai masa nasiha game da sallah ya dinga zuwa masallaci ya dinga zuwa jam'i ya dinga tashi cikin dare yana kiyamul layl ina fata an fahimta wa amru bil ma'ruf sannan kai umarni da mai kyau ma'ana in kaga ana ba daidai ba karka ja baki kai shiru saboda rahin yin magana akan ainihin wato yin umarni da mai kyau da kuma rahin yin magana akan an ga ana ba daidai ba a jakunnan mutane yana daga cikin abin da yake hallaka mutane Allah ya ce lil ladina kafaru kanu na'am Allah ta yi ilan na kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Allah ya tsine wa kafirai daga cikin banu Isra'il akan harshen annabi Dawuda da Isa dan Maryam. Me dalili? Kanu la ya tana hauna an munkari in sun ga ana mummunan aiki ba sa wa mutane tsawa yasa wannan abin da muke na mun ga ana ba daidai ba mu yi wa'azi mun ga ana ba daidai ba mu hiriya hudu ba a kai mu yi daga daga da masu aikatawa na rantsi da Allah mu ma ba yin kanmu ne idan ba za mu yi ba wallahi duk sai Allah ya ragargaza mu gaba daya in aka ce an wayi gari ba masu hana munanan abubuwa ba masu umarni da a dinga abu mai kyau gaba ɗaya ƙasa halaka take wallahi kanu la ya tana hauna an munkari abin da yasa Allah ya tsine musu saboda ba sa hana munkari suna ganin ana kashe mutane ba wanda yake magana suna gani ana zinace zinace ba wanda yake magana suna ganin ana shaye shaye ba wanda yake magana suna ganin ana zaluntar bai ba wanda yake cewa abin da ake ba daidai bane a dalilin wannan Allah ya ce na tsine wa kafiran banu Isra'ila albarka saboda ba sa hana munanan ayyuka kanu la ya tana hauna an kare fa'aluhu kai daga karhe ma sai suka da suna aikata kuma abin da zai faru kenan daga lokacin da aka ce mutane ba a musu wa'azi akan aiki to kuma da ba ku wa'azin kuma sajewa za ku yi da su to dama wa'azin shi ke kebo mutane ko shi ke sa mutane su gane munin abun to sai zama ba a yi kaga kenan kai ma mai wa'azin wata nan zaka dawo da kai ake damawa fa'aluhu Allah ya ce sun dawo su suna aikatawa Allah ya ce la bi isa ma kanu yaf'aluna kar da irin abin da suka zo suna aikatawa saboda haka dole ne mu dinga yi da haka yake wa dan wasiya cewa ka zamanto mai umarni da mai kyau wanha anil munkari sannan kuma ka hana aikata abin da yake abin ki sai ce wasbir alama asabaka to kuma ka yi hakuri da abin da zai biyo baya ma'ana duk lokacin kuma da ka dauki ragama na karantar da mutane na gaya musu kaza ba daidai ba kaza haramun ne kaza zalunci ne Kazarihin mutunci ne kazarihin kirki ne za ku shiga wutan ba ku daina kaza ba Allah zai kama ku Allah ya ce me yin kaza ya tsine mar me yin kaza ya la'ance ni, me yin kaza munafiki ne me yin kaza kafiri ne me yin kaza mushriki ne me yin kaza kaza ne me yin kaza kaza ne to kana yin wannan na rantsi da Allah ba za su barka ba da sharri da yarfe da zagi da bakar magana da duk wani abin da baka tsammani dai sun antaya maka shine wasbir alama ka yi hakuri abinda zai biyo baya bai da daɗi shi yasa waɗannan ayoyin mu shi yasa suke lalashin mu mun riga muna karanta su daidai gwargwado ta haddusan bi ni'matin lahi la fakarar wai kana tsammanin mala albani zai san sauti game da hudu ba billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu aka fara wallahi a hudu ba ba me zafi ba to yanzu nan gaba me yaji za mu dinga yi eh tunda an ce me zafin ta yi yawa to yanzu za mu dawo me yaji za mu kara gaba na fata an bai magana kawai abin da muka dauka kanmu wasu bir alama asabaka zamu hakuri da duk abinda za a faɗa mana saboda lukuman ya gama man nasiha da yayi wa ɗansa dama malamai suka ce idan ka ji wani babansa yana masa nasiha ko to sai ka saurara ka ji koda kai baka da uba sai zaman ka so maka madadin babanka da baya raye to yanzu shi ya zama maka kamkar uba haka ne ko ba haka ba to yanzu ga ubanmu lukumanu yana yi wa ɗansa nasiha tun da iyayenmu sun mutu to yanzu muna ɗaukar nasiha daga gurin sa eh irin mu kenan ko to Allah ya jikan iya mu gabaki daya wasbir alama ma asabaka sai ta inna zalika min azmil umur lalle wannan yana daga cikin al'amura wanda suke manya sai ta wala tusair khaddaka linnas ka ayoyin nan gaskiya ban musu adalci ban muka bi su a haka muka nike su a haka ba mu dauke su dalla dalla muka ƙara fashin baki a kansu ba kaga kalmar wala tusair khaddaka linnas karka dinga jujjuya kuma tinka ga mutane ma'ana yana masa nasiha kar kai girman kai ka san idan dan adam ya bunƙasa ya iya waɗannan abubuwan baya shirka baya zina baya cin amana baya kaza to sai dinga ganin kamar kowa kuma dan wuta ne shine kuma dan aljanna <laughs> haka ne ko ba haka ba saboda shi yana ga ya gama komai na haƙƙin Allah ya bayar haƙƙin jama'a baya taɓa sai ganku gaba ɗaya ku kuma yan wuta ne to sai kuma ya dawo in ba Allah ya taimake shi ba sai fara kafafa to shine sai kuma ya gaya wa ɗansa wala tu sa'ir haddaka linna kar ka dinga juya wa mutane kuma tunka ma'ana ka dinga haka dan abun wani lokaci sai an yi practical an ramma ake ganewa bayan an ja aya kuma a yi practicalizing din abun yadda zaka gane shi wai duk bukatar mu shine ku gane karatun amma ana ganewa tsakani da Allah to alhamdulillah to shine wala tu sa'ir haddaka linna kar ka dinga jujjuya mutane kuma kumatunka kana wani haka kana haka kana nuna kai ne na kirki su kuma na banza ne wannan yana daga cikin matsalar wasu daga cikin ustazanmu wala tamshi fil ardi maraha eh kar kuma ka tafi a doran kasa kana jiji da kai cewa ni graduate ne ai ni graduate ne ai ko ayu to dan ka zama graduate graduates ba suna nan sun fi dubuwa ne ɗari ba masu capacity ma ba irin ka ba ko ba haka bane ko kuma ita yi hadisin qur'ani na haddace qur'ani dan me yasa a'a annabi ya taba tura yaki aka kashe hadisin qur'ani guda 70 haka aka yi alaramma ka ka bari Allah ya baka daukaka da daraja ba sai ka dauka kanka ba shi ta daukaka daga gurin Allah take zuwa ba kai kake jawo kanka abin da karfi ba jama'a zamu bar ayan nan a tsakiyar nan gaskiya ina da maganganu akan ayan nan kuma in nace zan muku miya miya gaya gaya ni ma kaina ba zan ji daɗin tafsirin ba dan haka ba dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah bamu lada wanda muka kuskure ko taba harshe da ni da ko Allah ya fi mana in Allah da gobe idan muka zo zamu mu ɗauko daga wannan guri sai mu ƙara sauran bayanai a kafin mu karanta gudunmawa muna tare da wasu manyan bakin mu waɗanda ya kamata a ce mun gabatar da su a sakamakon ainihin wato ziyara da suka ainihin wato a kawo mana daga cikinsu akwai alhaji a gurama alhaji gurama yana tare da mu to barka da zuwa alhaji gurama barka da zuwa barka da isowa sannan sai alhaji a dan babu alhaji dan babu muna tare ko alhaji dan babu barka da zuwa to sannan sai alhaji baban gida alhaji baban gida barka da zuwa barka da isowa to sai alhaji kabiru kwairanga oke yana yana yana baya ko to masha Allah to sai kuma alhaji baffa gombe shine mutum na biyar insha Allah to assalamu alaikum barka da zuwa to waɗannan bayan Allah su biyar wakilai ne na alhaji Kwairan kwairanga sarkin fulanin gombe wanda ya turo su musamman don su zo su ziyarci wannan majalisi kuma su isar da wani sako na bayanai su kuma yi mana fatan alheri da mu da su ga baki daya a sarkin fulanin gombe alhaji umaru kwairanga muna maka fatan alkhairi ko muna godiya kwarai da gaske da wannan ziyara da ka turo a kawo mana akwai wani foundation da na sani shi alhaji bafa gombe a yana daga cikin wanda muke dan tattaunawa da shi mun yi aikin hajji tare da shi mun yi aikin umara tare da shi na san da yawa daga cikin yanayi da ɗabi'unsa yana kula da wani foundation na sarkin fulani ana taimakon marayu taimakon marasa lafiya gudanar da wasu ayyuka na tallafi da jin kai muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi da wannan ragama da ya dauka su ko daga cikin kwamitin akwai shi alhaji dan babu alhaji dan babu babanmu ne kuma mai gidanmu ne yanzu haka maganar da muke yi akwai ɗansa da Allah ya masa rasuwa kusan shekaru biyar ko sama da haka da suka wuce shi da alhaji awwalu da shi da matarsa hajiya fadilatu ko na jin bambanta sunan ba haka ne alhaji dan babu yawwa to a dalilin wannan ya gina makaranta da masallaci ga tanan a kasa da mu kusa da kamara wallahi bawan Allah na haka ya sa waya ya kirari karkashin wani yaron sa alhaji awwalu injiniya muka zo har gida ya ɗauki takardun makarantar da komai ya ce ya danka mun a hannuna a je a ci gaba da karantar da bayin Allah da ɗalibai a wannan makaranta sau da haka alhaji dan babu muna muku addu'a da fata alkhairi muna tare da ku a cikin addu'o'inmu muna tare da ku kuma a cikin al'amuranmu kuma jawo ku da shi sarkin fulani ne cikin tafiyarsa da tsare tsaren sa gaskiya alama ce da take nuna da gaske yake yi kuma yana so ya yi al'amari wanda yake mai kyau saboda ganin dattawa irin ku a cikin tafiya gaskiya mu abun farin ciki ne a gurin mu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka to ban sani ba wane ne zai gabatar da bayani shi alaji dan babu ko oke alaji burama to zai dan gabatar da bayani insha Allah ta'ala an ramma ba mu aran kujera afwan insha Allah bismillah faddal masha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واعلم عقدة من لساني يفقهوا قولي to idan shehinan malamai suka yi magana kolo idan ya zo sai dai ya shirya daga kallon su saboda aka akar makallahu a mun yi gaman katar da mun zo kana tafsirin surar da take da muhimmanci ga wanda ya san ma'anarta suratun lukuma. to muna roƙon Allah ya sa mu yi ta dabburi da wannan surar ta zamto amfani ta mai amfani gare mu ta amfanar da mu kuma ta zame mana jagora sura ce ta take da muhimmanci ba sauraronsa kawai ba a ɗabbaka abin da aka faɗi ayoyin da ya bari daga ƙarshen sura suna da muhimmanci hana girman kai hana taka ƙasa kamar kai allah ne jiji da kai ɗaukar nauyi matashi kuma sura ce da ta magance duk matsalolin matasa nan yanzu ina ganin kamar nan a cikin an samu masu shekara saba'in ba za su samu tun goma ba mu masu saba'in da hudu gila ba za mu wuce mu uku ba kowa nan matashi ne saboda haka tura nan ta mace ko ta kuce rana da fatan Allah saka malam da alkhairi sannan a ƙara jaddada irin wayannan malam a wayannan fadoji na sallah da ibadu da sauransu don ya taimaka matasa matsalar mu shine a mun ɗabbaka wani abu a al'adu waɗanda yake ba shine addinin musulunci ya ce mu yi wa ba don haka muna roƙon Allah cikin falalar wannan wata da kuma wa'azin da tafsir da ka zo kana yi muna roƙo a saka mu cikin addu'a a sa shi kuma wanda ya wakala mu zo nan don gabatar da amanan da ya bayar mu kawo wannan masallacin gudumawa ya ba wannan masallacin gudumawa naira miliyan ɗaya ya ce a danka shi ga hannun jami'an masallacin ku kuka san yadda za ku da kaya Eh, tarayyarka da shi ya faɗa mana kuna da wani alaka mai kyau da kai to wannan naku ne wajen masallaci ba cikin masallaci ba saboda kamar mun gabatar da abin da yake hakki ɗora mana kuma mun yi muna roƙon Allah mu ma ya kare mu da sharrin kawunan mu ah, wannan hikimar da ke cikin suratul luqman muna roƙon Allah ma roƙa mana Allah Allah ya sa mu kwatanta Abin da ta ƙunsa na shugabanci na adalci da mulki na adalci da rikon amana da gujewa cin amana da yin karya da cutar da jama'a malam yi mana addu'a shi sarkin fulani ku roƙa masa Allah ah, Allah ya sa in akwai wani abin alheri da yake nema a rayuwarsa to Allah ya tabbatar masa da shi kuma ya zama adali ya yi adalci ya ji tsoron Allah ya bi abin da addinin sa ya faɗi ba tsoron to na ji daɗi kwarai wannan naga kusan kamar da farko da ya kuma na ji daɗi na yi dace da wannan gaba na tafsirin wannan sura da fatan Allah ya saka da alkhairi malam kuma mutane da ku saurara Allah sa ya mana amfani Allah fa'idar da take cikin wannan karatun da aka yi Allah ya shafe mu ko mun zo ko ba mu zo ba ƙasar nan da cikin musiba ana bin mutane gidaje kamar tseraye ana kashe su mun rasa shugabancin da zai tsare mu mun rasa mu ba ma iya yi da kanmu su shugabannin ba su iya ba mun kowa kowa sai din kame kame muna karo da juna cikin duhu malam ku ne kuke da tsarki ku roki Allah ku taimaka jama'a mu haɗu mu roki Allah Allah ya yi mana wannan musiba Allah sa kasar mu su zauna lafiya gidajen mu su zauna lafiya iyalan mu su zauna lafiya Allah mana jagora cikin al'amuran malam mun ba da wannan zamu ba da kuɗi a hannunku sai ku ka san yadda za ku yi mukan kawai mu gabatar da amana mun sauke saboda haka amma akwai bukatar a yi masa addu'a shi da ya bada muna baran wannan addu'a daga duk al'umma ba maganan harkar siyasar jam'iyyarsa ko ba a jami'a ko yana jami'a ko na da fatan Allah ce maka mala za Allah khairan barakumullah eh ga kudin eh, amana a halar gura wa kafin ka fita muna son fitar da su gayan su ne mutane su gan su akwai bukata haka bala in an danna ma warwa su a ba ko mai ta muna bayan cire ba cire ba. haka ma ya bara jama'a ga kudi naira miliyan daya wanda alaji sarkin fulani alaji umaru kairan da ya aiko wannan masallaci Allah ya saka masa alkhairi amin a bari mu dan cire abin bayani ne zamu dan yi insha Allah E za ka iya Allah eh, gurama Allah ya saka da alkhairi dan uwa kamar yadda ya gabatar a kudi ne naira miliyan daya alhaji Umaru Kwairan ya aiko wa kwamitin wannan masallaci domin gudanar da aikace-aikacensu da kuma sauran harkoki da suke na marayu da gajiyayyu da dai sauransu to muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi da wannan gudunmawa da ya kawo mana Allah ya biya shi da aljanna kamar yadda na faɗa da farko a alhaji umar ranga yana kokari wallahi daidai gurgudu wajen ganin cewa ya taimaka wa mutane kamar yadda na faɗa ga alaji baffa yana tare da mu kusan shi yake kula da foundation nasa da yake aikace-aikace waɗanda suke da alaka da talakawa da wasa waɗanda suke mabukata wannan ba mu yi mamaki ba a matsayinsa da muka sani ya yi wannan wallahi ba mu yi mamaki ba abin da zai yi a ce bai haka bane za mu yi mamaki amma in yi haka ba za mu yi mamaki ba domin aikinsa ne muna addu'a Allah ya saka mar da alkhairi kuma insha Allah ta'ala za a yi aiki da wannan kuɗi ta hanyar da ta dace da kuma abin da ya kamata kuma zai isa zuwa ga dukkanin abin da ya dace a yi da izinin Allah an kawo hannu na amana in Allah ya yarda ba muna yaban kanmu ba ne. amma alhamdulillah ta haddusan bi ni'matillah duk lokacin da aka kawo sako aka ce ga yadda za a yi shi to muka yi kokari da mu da abokan aikin mu wajen gudanar da sakon nan yadda ya dace muna addu'a Allah ya kara karfafa mana gwiwa a irin waɗannan ayyuka sannan shi kuma da ya haka duk wata manufa da ya sa a gaba ta alkhairi muna addu'a subhanahu wata'ala ya tabbatar masa da ita matukar alkhairi ne gare shi da al'ummarsa da addininsa gaba daya abinda duk ba zai zama masa alheri ba a rayuwarsa Allah ya bashi wanda zai zama alheri ya canja masa da mafi alkhairi Allah kuma ya taimake shi ya kare masa mutuncinsa ya kare masa imaninsa ya kare masa matsayinsa ya kare masa dukiyarsa da matsayinsa Allah madaukakin sarki ya dora mu akan daidai da mu da shi baki daya akwai Alhaji Musa Bushasha a SA protocol na gwamnati shi ma muna tare da shi a wannan guri ya zo domin halartar wannan tafsiri kuma shi ma ya ba da gudunmawa na naira dubu hamsin wa wannan kwamiti na wannan marayu Allah madaukakin sarki ya saka maka Alhaji Musa muna godiya da zumunci da kake mana sau da yawa yakan zo a yi sallah da shi yakan zo gurin ta'alim ma ko kafin mu rufe da ya wuce da wata ɗaya ko biyu ba ya zo nan ya saurari karatu kuma yana daga cikin mutane masu mutunci yana mutunta mu yana daraja mu kuma yana da alaka da ni kai tsaye ya kai kira ni ko na kira ni ko na je gidansa ko ya je gidana muna addu'a Alhaji Musa shasha Allah ya saka ma da alkhairi sarkin Fulani ni gaskiya zan iya cewa ban taba ganin hotonsa a tsuma ba in kuma akwai wanda ya taba ganin hotonsa a tsuma to da Allah ya daga hannu kullum ka ganki dariya yake yi to ni na dauka a hoto ne ranar da je gidana to ina gani ma dai ranar sanda na zama wani babu bushatar zulwaje saboda motsi kaɗan malam zai tsire da dariya shi bai san wani abu na tsinewa ko bacin rai ba a rayuwarsa mutum ne mai fara'a mai sakewa to yadda yake wannan fuska ta sa ubangiji ya sa zuciyarsa ta zama sama da haka wajen fara'a da haske Allah kuma ya sa duk abin da zai zo hannunsa ya zama alheri ga al'ummar jihar Gombe ya taimake shi ya taimaki abin da ya sa a gaba wannan shine jawaban da zamu yi muna godiya da dan babu kukan iyayenmu ne dama ko da babu wannan zamu zo har inda kuke na sha zuwa har gida gura da dan babu mu ji nasiha kuma a dan yi mana dan kyauta Alhaji dan babun nan wallahi ya sha ya samu yadin shadda mai capacity ba irin yadin shadda irin nawa irin na alaramma ba mai capacity irin na manyan mutane wallahi ya aika min har gida yaji goma ga su mala abbakar hedimasta mun sha mu je tare da su ban da ni ma ya ɗauka ya bani su ma ɗalibai yan uwana ko almajirai da suke karkashi na ya ɗauka su ma ya ba su tare da ɗan babu muna godiya kai uba ne a gurin mu muna maka godiya muna maka fata alheri Allah ya saka da alheri alhaji bako gombe muna godiya Allah ya saka da alheri. Allah kuma ya taimake mu hada huwa ma inda nasu subhanaka allahumma yahmiduka ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya karba mana